talabijin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan al'adar zane ko bille. shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki da za su yi mana bayani akan al'adar zane. Sannan za mu ziyarci filin mu don haka a kasance tare da shirin yau da gobe. lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a yau. barkamu da sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe. A wannan zaure namu muna tare ne da iyaye waɗanda za su tattauna tare da mu akan maganar al'ada. Shin mai sauraro ko ya lura da bacewar zanen al'ada kuwa a fuskokin jama'a musamman na wannan zamanin? To matasa idan ba ku san yaya waɗannan zane na al'ada yake ba ku sa kunnen ku domin a wannan zaure tare da ni akwai mama fati mama amina da kuma mama salma inda za su fayyace mana zane irin na al'ada musamman na mu na arewa baki barka da zuwa wannan zaure To baki kamar yadda dai na muku gabatarwa zane kamar yadda muka sani shin yana dalilin yin sani tun asali? Jama'a assalamu alaikum. Zane yana da tarihi a zamanin da saboda ana yin na sha'awa ana yin na gado ya zaran kuma kuna wasa haka ana zanna a yi maka zane. wato na tsararraki eh wanda kai ma ka yi nima in yi akwai ana ce mata yan baka akwai kalangu wanda za a yi maka a gehen kunnuwanka akwai kuma da za a yi maka a kuma tu kusa ga bakinka shi me me ake kiran su shi shi ana kiran shi yan baka wannan kuma na wajen kunnuwa ne kalangu wanda da mu da katsina dukkan mu ga baki ɗaya muna yi da zamfarawa da ana yin shi. Kuma a irin wannan zana akwai bambancin wato mace namiji ko kuwa? A'a idan kin haga an kai wannan to sai fulani fulani akwai tsaga fulani ita kuma karama ce a bakin su kuma katsinawa ma suna yi ana yi a maza suna yi kalangu duk inda kin haga baka sani wanda ya haura shekara arba'in haka zuwa sittin haka to idan ba ni ikon Allah ba za ki ganshi da wannan tsawa kalangu. Wato wannan da ya baka din da na gefen kunni da kike fara na al'ada irin na arewaci eh. wato mata aka sani da shi. Mata aka sani da shi ba a san maza da shi ba amma ana yin na sha'awa har maza suna yi wannan kalangun da na gaya maki. To kamar yadda kika ce shekarun baya mm. ne ake irin wannan zane din. Mm. Ya zuwa yanzu me yasa ba kwa ma yaya? To ai ya zama to da zamani. Hmm. Ya zama to da zamani saboda me saboda yanzu ba yaro zai da a tsaga mashi fuska ba. Wato ku da wayan ku kuke yin abin A da hankalin ku. Sai an yi maka langu an ce sai an kira ne kiɗa. Sai an kira ne kiɗi. Kun biya kuɗi. A sai an sha rawa. kana a zanna a yi maka ana kiɗi ana ana maka tsaga ana kirari yan uwa na liƙa kuɗi mai kwabo mai ɗari mai taro mai sisi mai sule. to kin ji al'ada mamami na ban sani ba ko akwai bambanci tsakanin naku al'adar zane din da dalilin ne zane al'ada din. dalilin tagar namu yawancin tagar mu akan yi shi lokacin auren danni shi ne dalilin namu auren ne ne auren danni danni hmm. to auren danni in aka yi lokacin kawo an zuba yara a cikin aure watan daya an dawo da abinci gida to za a ɗiba wato kamar kaka kenan yawa kaka an kawo abinci gida yawa za a ɗiba samari ko ku bakwai ne za ta bi da ku daji aje a gina muku gida to za a samu yan mata bakwai masu kula da wayannan kananan amaren nan a samu samari bakwai masu kula da wayannan ango yanda muke yi a samu taga in abinci ya zo gida watan daya to za a samu samari masu shekara sha bakwai a samu yan mata masu shekara uku zuwa shekara biyu hmm. to za a je a zuba su a wani gida an gina a daji na ji ce yan mata yan shekara biyu ƙananan yara ke ƙananan yara mata mata to a samu yan mata kuma kamar su wa'ancan guda bakwai eh guda bakwai su za su rena wayannan ƙananan amare wayancan kuma yan mazan su kuma kamar masu shekara takwas zuwa shekara goma mhm. to su za su reni wayancan masu shekara sha bakwai su za su dinga kula da masu wayancan mazaje eh yan matan suna dafa abinci suna kai musu suna dafa abinci suna kai musu to ran da za a fitar da su bayan sun yi wata uku mm. in za a fito da su za a yi wasa sosai yan mazan nan sun yi kiba sun yi kyau yan matan nan sun yi kyau akwai wani irin mai da ake shafa ja za a shafa musu a jiki mai kyau kowa zai zo ya tsaya kusa da amaryan shi yan mazan nan za su fito daga cikin dutse su wani angwayen da angwayen nan eh. da fata sun daura da wani abu haka suka rike gashi ana yin gogi da shi in kika duba gogi akwai shi suna rike za su soko da shi kowa zai zo ya ya kusa da amaryan shi to sannan a ɗauki wannan mai a tsaga mai da aka tsaga haka nan to shi za a bi da zane to shi wannan jan mai yawa inda aka yi shaidarsa yawwa to ke mere ne amaryan ki ke za ki je ki sa sannan gwaggon amarya ta zo ita za ta yi zane da wuka ko da reza aska to sannan can ango kuma za a zo amaryan nan za ta zo bayan an gama ma amarya ta ga za ta zo ta diga ma miji mai a baki ita karamin yarinya nan karamin yarinya nan to in aure ya tashi ba za a ce wai dole sai ta tafi wannan lokaci ba sai ta kai shekara sha da mijin ya kai sannan a raka ta gidan amma mijin nan zai iya auren shi amma wannan tushe farko ita ce matan farko a gida ita ce uwar gida eh to ko da yayi aure kafin ita ce uwar gida ita ce uwar gida saboda an riga an sa musu zobe kuma an riga yi musu makin a nan wato shine da shi wannan da ya zane na kuna al'ada da ake a goshin yawwa ma'anarsa shine na daurin aure ne yawwa kowa ya gani an riga an yi ma wannan makin aure oh hmm. sheda kenan sheda kenan nan muke samu namu kenan al'adan wani yare kenan al'adan margi margi da a jihar adamawa yawwa bayan amin duba maganan dalilan da ke sawa a yi zane wannan kin nuna al'adan ku yake kawowa in za a yi aure ba ku da na gado na gida akwai gado na gida na gado na gida in aka haifa da namiji za a yi mishi uku uku a gefen kunne a gefen kunne to kuna dangantaka da kadawa ne a'a namu ne haka uku uku a nan mm. mace tsawo ko ƙanana a yan yan gajajjeru na mace za a yi mata uku uku a baki to abin da na wannan na haihuwa ke nan yawa ranar haihuwa ana cire belu ana wannan saga hmm. wanzami ya zo ya yi to in budurwa kuma yana so wasan shi kamar wanda yana bakina hmm. to na wasa ne wato na yan matanci ne na yan matanci shekaran da kika ji aka ce an ba ma gwangwala incin kanshi to ran ne ran da aka ba gwangwala incin kanshi mun cire tsakaninmu da barno hmm. duk aka gani wa'annan irin irin wayannan a garin an san kun mu yan mata ne gwangola ne mhm. wato kuma kun yi wani shaida ne na cewa mun bambanta yawwa kuna boda da muna boda juna to da aka zo aka yi to sai aka fita yan mata suna wasa samari suna wasa to sai yan mata suka ce to mu mu bambanta da yan barno mu yi namu makin to shine muka yi wannan sabon da kika gani duk wanda ya san shekarun adamawa sun samu yancin kansu to shine wannan abun ga fuska na duk yan matan da kika ga a lokacin suna da wannan Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan wakar. Fati fito daga bangaren eh, arewaci. Akwai zane na al'ada kamar wanda za a ga a jikin bagobiri mm. wato zane tun daga baki har yanzu wuraren kunne mm. ya yake da bambanci ne da na biyar ba da na kusan suma suna da zane shi daga baki ya kai har ya zan iya gane cewa wannan ba ya rabe ne wannan kuma bagobiri ne to bambancin su ai inda bagobiri yake ya bambanta da bayan rabe saboda cagas cagas ta zama to nan shidda nan bakwai kuma su al'ada ne duk yan bagobiri ya kai bagobiri sai an mai wannan cagas wato nan gefe shida nan gefe bakwai bakwai hmm. nan shidda nan bakwai yan bagobiri ya kai bagobiri to zaki ga wannan a kina nufin kina akwai bagobirin da bai kai bagobiri ba muna ma Akwai gobir gobir kenan. Akwai su sosai. To su me yasa ba za a musu ba a bisa al'ada? Saboda wasu ba su so, wasu tun da ba su so, amma wasu suna so. Amma in dai ba ne ya hashtan ba gobiri ne, to za ki ga tsaganan shidda nan bakwai. Mata da maza kuma za ki ga an masa hadda bille. Bille guda biyu ke eh, za ana masu bille, ana masu bille. Zamfara suna da nasu zane? Zamfara su kuma inda suke da zane su kuma bille ne haka. Sakwata ba. Sakwata su ma suna bille, amma su kuma bille kudin nasu sai su haka su yi nan nan yau kwata. To yawanci za ki ga akwai al'adar da ake ga baskan namiji babu mm. amma baskan mace akwai. Shin ita macen an fi son a ganta ne a tsage ko kuwa? A zamanin da in hakin ka budurwa a ganki da wannan tsage. Wata kwalliya ce. A zamanin da eh. kwalliya ce a miki tsaga nan to lalle kin cika budurwa amma an ba miki wannan caga ba za a ce to a ma ko tsoro ta kai ba ta iya caga ma ko ga fuskar ta bare ga hannunta ai mata kadangarwa a wannan abu alfahari ne kenan hmm, sosai kuwa ko da ke kin ce a baya kin faɗi cewa eh, iyaye ma da yan uwa suka zo su ba da likin kuɗi da ana yin tsaga kuma ga kalangu a gefe shi ma yana ta yana ta kiɗi yana ta zugawa yana ta kiɗi ana rawa kofar mai gari ko a samu wani guri can a zanna a yi bari har a yi bakon wanzami ya zo daga wani gari to ya zo daga wani gari to ran nan ba bacci har garan Allah ya waye ana wannan kidi ana rawa ana caga ana kirari a zanna mai kwabo mai ɗari mai sisi mai sule a zanna a ta a zanna a mace fiye da nawa a cikin wannan lokaci. To me amfanin yin wa'annan tsage-tsagen da ake a lokacin da? Al'ada ce kwalliya. A wurin idan yarinya za ta yi aure. Eh. to shine za a je a je wajen wanzami sai ma wanzami je mata zani irin na Kwalliya kwalliya kwalliya kwalliya. waliyan hannu ka kafada da nan hannu har da nan har da kirjinta eh har da kirjinta za a yi mata kwalliya sagan nan sagan nan to kamar me yake zanawa hmm, fulawa ne zai je zana shaftattattun gida gida gida gida gida gida haka zai tabi lai lai lai haka zai zana shi to bayan ya gama zanin kin warke sa'anan sai a sama a sa maganan aure wato sai an warke wannan eh, zane da za a ranar za a yi za a yi miki jinya to shi wannan zane da za a mata zai zauna a jikin da ne ko akwai shin za a nemi shi a rasa ran da ya ta za aka zana mata za su samu gawayi da keke sai su fafe a cikin baki wannan ciwon idan aka fafe cikin ciwon nan tana jini yana ana gurjewa ana gurjewa ana gurjewa har jini ya tsaya to idan ta warke sai dai ne ba zai taba bacewa ba zane kuma in ta warke za dan yayi baki ko baka mace zai dan kwaliyan ya fito a jiki to balance na ma fara mace kuma sai ga ya fito yayi kyau wato zanen ma idan za a yi a yanda na fahimta kenan ana mai da shi wani abu ne na musamman na musamman sai an yi biki kila an kashe kuɗi an yi wa'annan al'adar kuma shi wanda da kira bayani a kai kenan sai amarya ke sai amarya sai wanda za ta yi aure don idan baki wannan zane ba ba za a aure da ke ba sannan kuma an baki ba har waka za a je ana yi da ke ba ta dauriya saboda a cikin lokacin da suke wannan akwai wanda aka nuna mana ma har guduwa ta yi ta je ta kwana a daji to baki jina fa da saboda kada yi wannan zane kuma da ta dawo kuma aka kama ta aka kai ta aka yi zane sai an yi wannan sa an yi zane nan to kin ga shi ne yasa zanen gargajiyan kenan daga baya kuma da suka gani fa yan matan fa suna gudu saboda wato da al'ada da ma an gama cire wannan zane an san matar aure sai ma yawa an san matar aure ne tana da mijinta kuma da an ce wani ce an fito cikin ta to ba wanda zai kara tare ta ko ta yi magana aure din ko tarin haka babu ba a ce matan ne. Allah ɗaya gari bambam. Zane yana da amfani saboda wani abun za ki ga an maka shi na gado. Kamar gare mu yanzu mu Fulani da Zamfarawa za ki ga har gana ana masu ɗaya a maki wani ɗan zane a. Nan biyu nan biyu. Kuma na aje mu ka za a yi maka. Nan ma sai a maka ɗan zane hakan nan tu kaya kenan. Hmm. Duk inda aka ganka ka cika abun nan ba zamfari na kwarai. Shi ne. Wato ha wani alfahari ake da zanen. Da an ganka an san kai ba zamfari ne na asali. Na ga hankali hankali a hankali wani al'adar zane din yana bacewa mm. akwai wanda kuke yi da a hannu mm. ko ku yi kadangare ko a yi turmi ko a yi wa'insu abubuwa dai to suna da ma'ana ma'anar sa kawai kwalliya kwalliya ce wani ma sarwa yake zai turo ya zo ya ce yana sa yawa saurayi saurayi zai turo daga ya turo wanzan mai ce yana so a yi miki kala kaza mm. misali ko a miki fulawa ko a miki kadangare ko kan wuka ko kan wuka gidan ku zai turo misali gidan ku zai turo kofa gida a yi sallama ko ku nama ke kuma ki hito dole a yi miki kuma ki ba za su hana ba in ma kin haƙi zuwa a baki kashi sai an miki wannan caga kowa ya gani kuma ya zo ta zuba kuɗi to amma sai saurayin da aka yadda za a aura wanda za a aura ba aikin san da mu sai aure ya alƙawarin aure aure an ɗauka. An ɗauka Ba irin ta yanzu yaudara ba. Yanzu yara da yawa ina ganin eh, zane ko a ta jiki ne ba ta fuska ba za su yadda ko in ce in har da idan su biyu mm. ba kamar yadda ku da kafafun kuke kai kanku a je a yi ba yanzu ko jariri ma za ka ga a cikin dangi akwai wanda ba su za zana mishi fuska ba kuna ganin wannan abun ba kamar ana zaizaye al'adu wani ana ƙara lalata al'ada yana sa mutane suna mantawa da inda suka fito Ba aikin sai yanzu duk da yake addini ya riga ya warkar da kuma addini ya riga ya addini ya batar da wannan mm. saboda an san kauli yanzu an san ba'adi mm. an san wannan haramun ne an san wannan halatta a zanen da ake da shi na al'ada mm. akwai wanda idan na gani zan ce wannan mm. ah, mahauta ne wannan kuma na masunta ne bisa ga sana'an gida akwai bambanci akwai bambanci kwarai kuwa hmm. saboda bambanci na mahauta sun fita daban su haka gado gado ne za a yi a nan gefen kunni din nan a gehe tun daga sama nan wuraren saje din nan yawwa sai a yi aitai aitai za a yi tsaga kat kat kamar hawa wurin uku zuwa biyar za a yi jera su za a yi yi sai an kana kusa da geman ka sai a tsaya Mm-hmm. to su ne na mahauta eh. to misali na masanta ba kina da masaniya na masanta su ma haka yanda nan kwatanta muke kamar na zamfarawa eh nan kasan yawa su ma ana masa sai dai suna su wasu guda ɗaya ne sai ai kaya haka kaya shine a dan tsayar da guda ɗaya haka eh, a dan tsatsada kwalliya za a yi wurin a dan ya kwalliya kamar kasan kibiya haka wa haka sai a yi shi a daidai na kasan eh, eh. to shine na misali na masanta na masanta ba za ku so yaran ku su samu irin zanen da kuke da shi wanda naga kamar kuna alfahari da cewa lokacin ku kun ci yan matancin ku da shi ne kuma yana da ma'ana a lokacin ku ta aiko ka so ma yaro ba zai yi ba zan rage ma yaro na kyau Ku yanzu kun gane cewa zanen duk da da kuna koda shi a matsayin shi ne cikar budurci da ba. yanzu kun ga cewa wannan zamanin ba ba zai yarda ya taba jikin ɗashi yanzu ko ma addini bai hana ba addini ai ya dade ko kin yarda uban ɗa ba zai yarda ko uba ya yarda uwar ɗa ba zai yarda ba. Haka ne musamman kuma idan ba al'adan ku ɗaya ba. Sako sako zai zo. To da a yi wannan gara kada a yi shi. Akwai abin da misali in kuna tuna a maganar tsawon da kuke da shi za ku so a ce da kun ƙara ne ko da kun rage ko kun cire. Ka ni ƴaƴan inda yanzu ne da na cire. Da kin goge. Wallahi ni a yanzu haka inda akwai maganin da zan sa wallahi zan cire. Zan cire wannan bakin ba? Allah. Ni kam ina so. Kina son abin? A'a. Ni ina so. Ai zalin ai shi lafafi ana shi sha'awa da na samu yaron da ya bi ni da na yi mishi. filin kwalamar mu. mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe inda muke gabatar muku da shirye-shirye kala-kala a bangaren girke-girke yau muna tare ne da girki irin na mutanen margi wanda suke jihar adamawa muna tare ne da malama amina inda za ta gabatar mana da miyar margi special in ji bakinta ta ce wato eh, miyar margi ta musamman malama amina me me mace take bukata idan za ta yi girkin nan na miyan margi special alhamdulillah miyan margi special za ki iya ki yi shi da kifi za ki iya sai ya kuwanki sai manki sai kuma kayan miya ba lalle lalle sai samu naman a cikin kifin ba amma an fi son shi ki yi shi da kifi saboda ki ji daɗi amma an babu kifi ki yi shi shi kadai haka ya kuwa kin jika sai ki soya a nan wato danyen ya kuwa ko busasshe a'a danyen busasshe ba a yi da ɗanye. Ana yi da ɗanye. Sai dai ɗanyen ne za ta yi miki ɗan ruwa. Sai macen da ta zauna mai kyau ta tsara. Shi ne zai yi da kuwa ɗanye. Amma busheshen kuwa sai kika samu kifi ki samu kifin ki me kin ga margi special za ki ci shi ko da yamma za ki jika ya kuwanki ta kwana. Wato idan zan ma ci idan zan yi miyan dare ne. Eh. To zan ji shi tun jiya. Ba gobe za ki ci shi ba. Eh. To za ki ji ta yau. In kika ka ya kuwa ta kwana ko sabaro za ki zo ki samu kifin ki ki wanke sai ki ɗauko wannan ya kuwa ki wanke shi mai kyau. Bayan ya kwana. Bayan ya kwana. ki aje shi gefe ki samu wannan kifi ki wanke shi da tokan miya in kika samu tokan miya kin yayyanka kifin ki ko danye ko busheshe sai ki wanke da shi mai kyau ki aje shi a gefe ki samu kayan miyan ki a tarkunki ko eh, abin albasa da tumatir ki daka sai ki ɗauko mage ki ɗauko gishiri ki haɗa a cikin wannan kayan miyan da aka daka sai ki haɗa shi sun suna ƙasa eh ba wasa hawo ta ba a in kika haɗa ga miyan ki aje wancan ya kuwa kin wanke ga kifin ki aje kin gyara to sai ki samu sai ki samu yaku wannan ki zuba shi a kasa kamar kin gyara abu kamar shimfiɗan tabarma kin zuba a kasa ki ɗauki wancan kifi kasan tukunya sai ki ɗauki kayan miya ki zuba a sama. Jerawa ake kenan. Eh, ki zuba a kan yaku wannan. Shi kayan miyan jajjagawa ake ko yankawa ake? Jajjagawa. To in kika shimfiɗa yakuwa a kasan tukunya sai ki ɗauki wannan miya sai ki wancan jajjagen ki eh. sai ki zuba a kai. In ma kika haɗa shi kuma da yakuwan da kayan miyan kin cin kuɗa shi. Oh. To sai ki ɗiba ki zuba a kasan tukunya. Oh. In kika zuba a kasan tukunya oh. sai ki ɗauki kifi ki jera a kan wannan yakuwan da kika zuba a kasan tukunya. Wato duk wannan sha'ani nan da ake tun kafin a sa wuta kenan eh to sai ki ɗauki magi da gishiri sai ki zuba saman kifi saboda ya kama mai kyau iya ɗanɗanon da kake so yawa sai ki kama shi mai kyau ki zuba gishiri akan ɗanyen kifin nan mm. saboda in ya zo ya tafasa yana hawa ciki zai shiga to in kika zo kika samu yakuwan ki kuma ki kara zuba a saman shi a saman kifi zai yi murfi kenan yawa in kika zuba a saman kifi to sai ki samu magi. ki kara zuba a kan wanda kika cakuɗa nan don ya ji mai kyau to in kika rufe shi mm. ki bar shi kina zaune ki kina aikin ki yana kan wuta za ki zo ki ji ya tashi kanshi na tashi kanshi shi na tashi man gyada bai shiga ba fa awo to za a sa man gyada eh man gyada bai shiga ba in kika zo kika ji ya tashi za ki je ki buda ta ki duba ba a yau. ba a cakudawa a'a za ki je ki buda sai ki duba in kika duba miyan ruwan ya yi dan kasa kaɗan haka dama za a sa ruwa eh ruwan ya sauka kasa kaɗan haka in ruwan ya dan sauka baya tashi saman shi fulfulfulfulful to mai gidan ki kiyar ba a saman shi to daga nan sai ki dan rage wuta ki tafi aikin ki shi zai zo ya kira ki ki ji me kike yi a kicin wato idan ya da huma ma yawwa lokacin saukan shi yayi sai ki shiga sai ki ɗauki ɗan cikwalin kafanki sai ki gefen haka da shi in cika yi gefe ka kenan yi haka da shi to zaki gani zaki dauka cokali ki duba babu ruwa ruwa tsotse yawa ya tsotse ya koma jikin yawa sai ki saukar da shi sai ki dan rufa tukunyan ki dan haka saboda kar zufa ta cika shi mhm. sai ki bar shi kamun ki gama a zamanin da ba a cin kifi ranar dafawa amma zamani ya zo yanzu yaro shaf shaf ne ranar dafawa ranar ce. Wato da idan miyar in ma an yi ta ma ba ranar kuma za a ya kwana. In ya kwana da safe za ku ci. To kamar dutse ne wanda aka in kin jefa abu da shi baya fashe. Ya haɗe. Eh za ki cire shi tsalak tsalak yankan shi nan ko ballewa ba zai yi ba. silak silak silak silak abinki to wannan tuwanki ki tuka tuwanki iya tuka tuwanki to ai karya namiji ne fa kin san da ana dafa abinci ɗakin nan zai dafa nashi ɗaki ba zagaya zagaya ake yi miji ba to ranar naki tuwa fa in dai kin iya girkin ki fa karya ne miji fa Allah Allah yake yi ma fita wancan ɗaki ya zo nan ɗaki. wato iya girki ma iya girki a habawa duk abin da ake ce ha magani a sikiri kaza kaza duk rashin iya kama miji ne wato ba san kan girki ba na mata kin san Allah mm. har na tsufa ban yi kishi ba na yi bakin ciki kin kuma yi bakin ciki kin so a miki shin kenan eh mu gwada sama to mata kun ji wani kalubale mu gwada zama da shi yanda tun da girkin yake kwashe miji da sabtanki da kuma ajininki na so in gwada wannan kaɗan. Masu saurare baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.